a inda yake cewa alhasadu karahatul insani ma an amallahu bihi ala gari hasada dan adam ya zan yana kyama yana kin wata ni'ima daga cikin ni'imomin da Allah ya yi ma ɗan mulki ne dukiya ce lafiya Allah ya azurta ɗan uwanka da shi da duk wani abu wanda za a ce madalla ka zama hafidun Allah ya ce a nemi tsari da kai shaidani ne Allah ka raba mu da cutan hasada hasada abu ne da ke mamaye zukatan mafi yawan al'umma kallama wanda zai kubuta Allahumma sai dai matakan da bambanci Allah ka kubutar da mu don haka ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ثلاثة لا يسلم منهن أحد الطيرة والظن والحسد akwai abubuwa guda uku da wahalan gaske ɗan adam ya kukuta barinsu shi ne ka rinka ai in kaza ya auku ko da kaza zai auku ko in kaza bai auku ba akwai matsala ko tun da kaza ya auku kaza na ya taɓarɓare canfi to da yawa za ka ga wannan shaidan ya kaɗa ma ɗan adam a zuciya sannan zato samun wanda za a ce ya kubuta barin zato kwata-kwata yana da wahala sai ka ga wani ya wani abu sai ka zaki kaza ne fa yake nufi kuma kazan nan ba kazan arziki ba ne sai hasada samun wanda za a ce tun daga sama har ƙasa kowaye ya samu ni'ima ba zai ɗan ji wani abu ko ɗan ƙirs a zuciyarsa ba sai ɗaiɗai nadiri ne najami ne to amma kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tun da ɗabi'a ce ta ɗan adam ta ne mana katutu a zukata to ga maganin uku fa'iza ta ta falatar da in ma har kai shi ƙuncin? to kada ka dawo daga abin da kai nufi a kai an ce maka ko kuma ana cewa a lokacin duk da kai karo da kuturu da sassafe tafiyar ba sa'a to kaka dawo gida tafi sa'a na nan Shi ne in ka yi ko ya faɗo maka a zuciya to kaka janye abin da kake nufin yi ka kukuta kenan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa'alihi wasallam ya ce wa idza hasatta fala tabdi idan har wani abu ya zo maka na hasada to ka haɗiye kada a ji a kalmarka kada a gani a aikinka kaga ba ka yi zalunci ka wuce gona da iri ba na ukunsu wa'iza zananta tu haƙiƙ in kai zaton wani abu to kaka ce in hmm, haka ne na san ya aika aka ce daga shaidan ne in dai ba zaton arziki kai ma dan uwanka ba alhafiz bin hajj ya abbaci wannan bayani ko hadisi a cikin fathul bari sharhinsa na sahihul bukhari juz'i na goma shafi na 213 jama'an musulmi wajibi ne mu nisanci hasada domin ɗabi'a ce ta yahudawa aiki ne na mushinkai ta dace ta waɗanda ba su yi imani da Allah jalla jalaluhu ba aya ta hamsin da hudu suratun nisa Allah ya ba da labarinsu da cewa أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أأسوا يهودا سنام الأمة مسلمين da babban jagoransu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam hassada ne bisa abin da Allah ya ba su na falalarsa aka mai da annabin su manzo aka mai da su al'umma aka ce to ku tuna hakika mun bai zuriyan gidan annabi ibrahim littafi kuma mun ba su annabci wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin zuri'a na gidan annabi ibrahim in ka bi salsala tun daga abdullahi mahaifinsa har zuwa adnan kakansa na sama wanda shi kuma jika ne ga annabi ismail ɗan annabi ibrahim alaihi salam mun kuma ba su mulki babba marashin kama kenan sai dai in za ku rataye kanku Allah ya yi baiwa a inda ya ije baiwarsa tabbas mai hasada yakan fada ta tankon hallaka aƙalla guda goma fitina ta farko yakan zan mai abin abinda Allah ya ƙaddara domin lokacin da ka gani iman Allah a jikin ɗan'uwanka, ka ji baka fatan wannan ni'ima ga wannan bawa to kana kyaman abin da Allah ya ƙaddara ni kana bijire ma ƙida ta alƙada wal domin Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ka gani haka ya halike shi bisa kaddara wa kulla shay'in khalaqnahu bi qadar wannan ba ƙaramin illa ba ce ga wanda bi ya tsinci kansa cikin masu hasada, na biyu mai hasada yakan fada cikin bala'in ta ayyukansa domin kamar yadda muka sani annal hasada ya akulul hasanat kamata akulun na'ul khatab hasada na cinye kyawawan ayyukan bawa kamar yadda wuta ke cinye irare ko karmani saboda ne duk lokacin da aka sami bawa yana hasada ga wani to a mafi yawan lokaci yakan yi ta'addanci ga wannan bawa ko dai da zance ko da aiki ko da hali ko ya haɗa duka ya rinka ambatansa da munanan sifa don ya nisantar da mutane barinsa ko ya ambace shi da munanan aiki don ya kyamatar da shi a idan al'umma ya sauke darajarsa ya ci mutuncinsa duka waɗannan kowane ɗayansu yana daga cikin manya-manyan zunubai da ke cinye sakamakon kyawawan aikin bawa in ma bai ɓata aikin nasa ba matsala ta uku da mai hasada ke tsintan kansa a ciki ita kuma cinye shi take shi mai hasada kullun yana cikin hasara kuma wutar hasadarsa tana kona shi bai da sukuni mai hasada duk sanda ya ga ni'imar da Allah ya yi ma wanda yake wa hasada sai bakin ciki ya kama shi Ijinsa ya kunci kuma kullum yana sa ido ƙaruwa wannan ya yi ko raguwa in ya ƙaru sai hawan jinin ya ƙaru kaga bala'i ya same shi bala'i ya same shi shi yasa masu hikima suke cewa fasbir ala hasadil hasud fa inna sabraka qatil fannaru ta'kulu ba'daha illam tajid ma ta'kulu kayi hakuri dan mai hasada yayi maka hasada hasadarsa za ta kashe shi domin wuta inda kirare ne take balbali in ta gama cinye kirare takan ci kanta da kanta ta koma toka ita ke cinye kanta to haka mai hassada shi ke kashe kanshi da kanshi kai da aka yi ma haske ne gare ka ɗaukaka ne a gare ka wa iza arada Allah nashra fadilatin a أتاها لها لسانها طولي لولا اشتئار النار فيما جاورت ما كان يؤرف عرف طيب العود wani mai hikiman ya ce duk lokacin da Allah ya so ɗaga bawa ya ɗaga darajarsa ya bayyana sharafinsa sai masu hassada su kewaye shi inda ba a san shi ba ba a san ruwan tsiransa ba su sai su kai labarinsa sai kaga waɗanda aka gayawa suna son masu gan shi ne in sun zo su ga aka fi, sai ƙaunar Allah ya sa ƙaunarsa a cikin zukatansu shi ai kaga kamar wanda ya ce yau sai na yi maganin turaren kiccan turaren wutan nan ne wai shi mai ƙanshi to sai na ƙona ta mutane na cewa suna san shi suna san shi sai ɗebo garwashi ya zuba zuba garwashin nan in nan ba ku san akwai shi ba duk masallacin nan da an zuba mashi garwashi za su ما شاء الله الحمد لله تبارك الله tona shi? makiyin shi mai son kai ya kashe shi saboda haka malam ka hutar da kanka komin abinka sai wani ya fi ka haka sunnan Allah take ka gode ma Allah ka ji daɗi ka butulce mashi ka sha zafi Allah ka shiryar da mu abu na hudu mai hasada yana kamanta kansa da yahudawa mun ambata ba dadewa hasada ɗabi'a ce ta yahudawa mai tsira da aminci ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda ya kama da al'umma shi ma cikinsu yake imamu ahmad abu dawud duk suka rawaito shi cikin fatawa na ibn taymiya jizi'i na biyar shafi na 331 ce hadisi ne mai kyan gaske fitina ta biyar diyan da ka kai da hasadanka kuma komin karfin da Allah ya baka billahi lazi la ilaha illa huwa baka iya kauda ni'imar da Allah ya yi ma wanda ne yayi wa ni'ima kake masa hasada baka iyawa sai gani sai hange wahalar da kanka za ka yi in Allah ya so ya raba shi da shi sai ya raba shi da shi amma ba kai mai hasada ba kaga kana azabtar da kanka a abin da ba ka da iko a kai wannan fitinan ma ta ishe ka abu na shida hasada na kore cikar imani mai raunin imani ko mai naƙasashen imani ke hasada domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a riwaya ta Imamul Bukhari yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li ba ɗayan mu da zai zama mai imani sai ka soma ɗan uwanka abinda kake soma kanka in ba haka ba ba haka ba matsala ta bakwai hassada in ta ci zuciyar bawa takan sa ya bijire hatta nema daga falalan Allah a ashi bukatarsa ya Allah ya ba wannan baiwa iri kaza ko dukiya iri kaza ko mulki iri kaza damuwarsa kenan don haka kullum tunaninsa wace ni'ima ya samu wace falala ya samu wace ɗaukakawa ne ya samu ya yi ƙwafa maimakon shi ya roƙi Allah daga falalarsa menene Allah ba zai iya yi ba babu kuma ya ce sai wane da wane ko ɗaya balma alkur'ani cewa yake wala ta tamannau ma faddalallahu bihi ba'adakum ala ba'ad lirijali nasibun min maktasabu وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسأل الله min فضله kada ka ga ni'ima ko falala a jikin ɗan uwanka kai fatan wannan falalar ya rabu da ita ko ta gushe ko dan me ya samu a Allah ya ce mazanmu suna da rabon da Allah ya yanka masu bisa kai a kaina da neman da suke sai ka shekara goma a wani layin kana nema baka samu yadda kake so ba wani sai ya zo kafin shekara ya sami abinda fiye da abinda kai kake nema haka nan a matanmu ma ma kowa na da rabo akan sa'ayinsa subhanahu wa ta'ala ya ce was'alullaha min fadlihi kada ka dubi wane yayi kaza wane a idan mu aka haife shi wane yaron mu ne da yanzu ya zama a kan wuce Allah daga falalarsa yana iya maka abin da ma bai maka ba na takwas hasada tana sa mutum ya dubi ni'iman da Allah ya yi mashi ya wofi da shi ya walakanta shi ya tozarta shi domin shi mai hasada kullum yana ganin wani ya fi shi ne kuma kullum yana ganin shi ba a yi masa ni'ima a wancan ba don haka ni'imomin da Allah ya yi masa sai ya makance ya kasa ganin nashi saboda idan shi kullum yana tozali da na waninsa ne sakamakon haka sai ya kasa tsayuwa wajen gode ma ni'imar Allah sai butulci daga nan sai sakamakon butulci ya biyo baya la'in shakartum la'azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid sai azabar Allah ya biyo baya na ta'a da mugun ɗabi'a mummunan hali ne domin kullum shi mai hasada in ana zamantakewa a cikin al'umma yakan bibiyi al'umma ne da kallo da bincike da wani rayuwa wane yake ta yadda har zai gane ni'imar da Allah ya yi mabawa daga nan kuma ya ƙoƙarin gusar da ita in wadda zai iya ne kuma mun ce baya iyawa domin ba ka iya kau da kaddara ko abin da Allah ya kaddara mabawa na goma na karke mai hasada a mafi yawan lokaci yakan zama ɗan ta'adda ga wanda yake hasada ta hanyar munanan zance game da shi da ayyuka game da shi da wasu dai abubuwa wanda ba su dace ba wannan ke sa ya yi mai kyawawan ayyukansa a fashe a ba wanda yake mahassada idan aka laluba aka shafa ba shi da kyawawan ayyuka daga nan sai a ɗebo laifuffukan wanda yake ma hasada a mata mashi don haka hasada mugun ɗabi'a ce mu kiyaye ta ya jama'atar musulmi mu yi ƙoƙari da fatan alkhairi ga 'yan uwa duk inda muke kuma kullum idan muka ga ɗan uwanmu cikin ni'ima da kamata ya yi mu ce Allahumma zidhu min fadlika wa a'tini afdalu minhu ya Allah bai wanda kai mawa na Allah ka ƙara ninki gare shi ni ma Allah ka ban wanda ya fi shi to sai ne Allah ba zai iya bane ba kai yashin na wani ba amma ka ce Allah ya albarkaci abin da ya bashi ya ninka masa kai ma Allah ya baka wanda kuma ya fi shi sai ka samu garanti tabbaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce du'a'ul muslimi li akhihi bi zaharil ghaibi mustajaba bai sani ba kai maka wannan addu'a annabi yace du'a'in dan uwa musulmi ga dan uwansa bai sani ba Allah na ansa a ce kai ma an maka kwatankwacin abin da ka roƙa ma dan uwanka kaga an ci riba biyu ga lada ga la'ada muna fatan Allah ya shirye mu gaba daya Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah shi nuna eh yau sha biyar ga watan shawwal na ce sha hudu ko to Allah ya sa mun dace Allah ka dada mana rahama ka dada mana tsira ka yi saitin halshen mu barin fara farai duk inda muke wanda muka yi Allah ka yafe mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da halal da lafiya za ta ci cikin sauƙi Allah muna roƙonka da rahamarka da jin kanka da falalarka duk mai damuwa a cikinmu Allah ka yaye masa damuwarka. marasa lafiya cutan da aka sani da wanda ba a sani ba Allah ka raba kowa da cutan da ke jikinsa waɗanda ke asibiti ko a gida a kwance Allah ka ba su lafiya Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah muna roƙonka da rahamarka da taimakonka da buwayarka da ɗaukakanka iyayenmu da malamanmu da ‘yan uwanmu da suka mutu Allah ya sa suna aljanna idan ta mu ta zo Allah ka sa ƙarshen kalmar mu la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa qumu ila salati yaghfir Allah lana jami'a